بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل الأقلة من لساني يفقه قولي بارك السلام عليكم ورحمة الله barkamu da wannan yammaci na lahadi talatin ga watan rabi'in ilal awwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da goma ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da sha shida miladiya a wannan rana bisa ga kaddarawar ubangiji muke dawowa karatunmu a wannan masallaci mai albarka na iya sunna da ke gwammaja 'yan majalisu bayan hutu mai tsayi da muka tafi sakamakon uzuri na tafiya makaranta da kuma abubuwan da ba a rasa ba na shi gulgula na rayuwa da fatan allah madaukakin sarki ya sa wannan dawowa ta mu ta dawowa a sa'a dai abin da muka gudanar a baya na daidai allah madaukakin sarki haɗa mu alada da abin da muka yi na kurakurai ubangiji madaukakin sarki ya ce mana kuma ya tsora mu akan daidai kamar yadda sanarwa ta gabata yanzu darasinmu ba zai ci gaba da gudana duk sati ba amma dai idan muka yi wannan lahadi ga masu zuwa daga nesa sai su rike lahadi mai zuwa ba za mu ba sai kuma wata ta sama za mu rinka tsallake mako ɗaiɗai bisa ga ka'idar da larabawa suke cewa ma la duraku kulluhu la yutraku zulluhu wai da babu gwanda ba daɗi abinda ba za a samu duka ba kuma bai kamata a tarkata a bar shi gabaki ɗaya ba in ba manta ba a darsan mu na baya muna karatu cikin suratul mujadila kuma in ban manta ba mun cike da karshen aya ta takwas cikin sura din da haka za mu tashi farkon aya ta tara ko ko mun cike da karshen aya ta tara za mu tashi farkon aya ta goma ya ayyuha allazina amanu idza najaytumur rasul ya ayyuha allazina amanu idza na je kuma rasula ba ita bace ba aya ta goma ta sha ɗaya bismillah bismillah ne Allah ya ce أعوذ لكم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله قدير بما تعملون malam yace wa min adabil majlisi yana daga cikin ladubban wajen zama تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم girmama ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wannan ba sai kadai majalisar annabi ba kowace majalisa za ka zauna na daga cikin haƙƙinta da ladubbanta inda ka kasance musulmi ka girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wannan wajen zama nata ta hanyar ka yi abin da ya umarce ka ka guji abin da ya hana ta idan za ka zauna ka yi zikirin zama in za ka tashi ka yi zikirin tashi kada ka yarda ka zauna ka tashi baka ambaci Allah ba idan za ka zauna ka kiyaye wa wajen zama ka'idojinsa da ladubbansa azan Allah sallallahu alaihi wa sallama yake da sahabbai iyyakum wal julus fi turqat ahir dinku da zama akan hanyoyin mutane halu sai suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah malana min majalisina buddun ba mu da makawa sai mun zauna a waɗannan wajajen zaman namu قال فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا المجلس حقه إن كنت داجي سيكون يزمن مجلسة كما وسيري مجلسة تيتو كبا حق إنتا قالوا وما حق المجلس فكتيتو يا ما يكون الله مي حق المجلسة كما ذا الله صلى الله عليه وسلم في رد البصر حق الأذى أمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورد السلام جنا daga كل ladubban مجلسي gabdul basar kau da ido gabaran kallon abin da yake na haram in ya zo wucewa kallon matan mutane kallon yara